masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha namu mai albarka wato shahidan mu tv sunana zainab abdullahi insha allah yau za mu yi magana ne akan falalolin karanta tasbihin sayyida zahra salamullahi alaiha an ruwaito daga imam sadiq alaihi salam yana cewa ku kasance kuna umurtar 'ya'yanku da karanta tasbihin zahra kamar yadda kuke umartansu da yin sallah to ku lizimta karanta shi ya zo a wani isnadi mai girma daga imam bakir alaihi salam yana cewa duk wanda ya karanta tasbihin zahara bayan nan sai istighfari to za a yafe masa har wala yau ya zo daga imam imam bakir alaihi salam yana cewa idan mutum ya karanta tasbihin zahara da harshensa so ɗari to za a ba shi lada dubu sannan kuma za a kore shaidan daga gare shi sannan kuma Allah subhanahu ta'ala zai yarda da shi har wala yau ya zo daga Imam Sadiq alaihi salam yana cewa idan mutum ya karanta tasbihin Zahra kafin ya bar inda ya sallah bayan kowane sallan farilla to Allah subhanahu ta'ala zai yafe masa sannan kuma aljanna ta wajabta a gare shi shi dai yadda wannan tasbihin Zahra yake shine mutum zai karanta subhanallah su talatin da uku sai ya karanta alhamdulillah su talatin da uku shi ma sannan kuma sai mutum ya karanta allahu akbar su talatin da hudu insha Allah iya abin da muke tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku biyo ni domin jin me nake tafe da shi a shirin mu na gaba sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.